بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيسا دعاء كسادواء فيها تلهدي بقي قوة رمضان شكرا ندود da ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ali cikin garin lafiya inda muke karatu na littafin sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wallafar sa'id eh, salim ibn aid al-hilali da ali hasan ali abdulhamid wannan kuma shine darasinmu na goma sha shida za mu tashi babu kenan za mu ce na goma sha biyu ma yubahu lis-sa'imi fi'luhu abinda an halatta wa mai azumi yayi la yashku 'abdun ta'i'un faqaha al-kitaba was-sunnah anna Allah yuridu bi'ibadihi al-yusra babu wani bawa mai biyayya wanda yake shakku bawa mai biyayya wanda ya fahimci ƙur'ani da sunna wadda zai shakku cewa Allah maɗaukacin sarki yana nufin sauƙi ne da bayansa wala yuridu bihim al baya nufin kunshi tattara da su faqad abaha ash-shari'u al-hakim lis-sa'im umuran dan haka ne lallai Allah maɗaukacin sarki mai shari'a mai hikima ya halasta wa mai azumi waɗansu abubuwa ورفع عنه الحرج إذا فعلها يا كما توكي مثلي فيكم كنشي إذا ياي ودنا أبوا وإليكمها بأدلتها ودنا أبوا بدليلنس نفرق الصائم يصبح جنبا mai azumi ya waye gari da janaba a jikinsa wannan ya halasta kana min fi'lihi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance daga cikin aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam an yudrikahu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi al-fajr yana riskansa alhali yana cikin janaba zanabar da ta same shi sakamakon saduwa da iyalinsa fa yaghtasilu ba'da al-fajr sai yayi wanka bayan bullowa al-fajr wa yasum kuma ya azumi an Aisha ta ummi Salama radiyallahu anha hadisi ya zo daga Aisha da ummu Salama Allah shi kara yadda a gare su cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yudrikuhu al-fajr sun bayar da labari cewa majinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance alfajir yakan riske shi wa huwa junubun min ahlihi yana tattare da janaba na sakamakon saduwa da iyalinsa sun thumma yaghtasilu wa huwa yasu'u thumma yaghtasilu wa yasu'u sannan bayan haka sai yi wanka kuma ya yi azumi wannan bukhari da muslim suka rawaito shi abu na biyu as-siwaku lis-sa'im goge baki ga mai azumi shi ma halalun qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu ba dan kaɗan kwantata ma al'ummata ba da nayi musu umurni na wajibci cewa su goge bakinsu su yi amfani da siwaki kenan yayin kowace alwala wani hadisin shi ma bukhari da muslim ah, suka rawaito shi falam yakhuss ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam as-sa'ima min kaga annabi alaihi salatu wassalam a wannan zance nashi bai keɓance mai daga wanda ba mai azumi ba fa da hadha dalalatun da haka a cikin wannan akwai dalili ko manuniya ala anna siwaka lis-sa'imi wa ghairihi cewa siwaki halalun ne da mai azumi da waninsa inda kulli wudu'in wa kulli salat yayin kowace alaula da kowace sallah wa kadalika fa huwa amun fi kulli alawqat hakanan ma wannan ah, kwadaitarwa din ya game kowane lokaci qabla az-zawali wa ba'dahu gabanin zawal da kuma bayan zawal ma'ana tsawon rana mutum yana iya yin siwakensa ah, a lokacin da yake yin azumi wallahu a'lam abu na uku almadmadatu wal istinsha ko kura baki da kuma shekar ruwa a hanci wannan shi ma halalun ne لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kurkura baki ya shekarwa ya fitar da shi daga hancin sa wa huwa sa'im li'annahu lakin na humana a sa’ima minal mubalaga fi hima amma dai ya hana mai azumi ya kai makura wajen kurkuran baki ɗin ko sheƙa da fishi ruwa daga hanci ƙala sallallahu alaihi wasallam annaba alaihi salatu wasalam ya faɗa a cikin hadisin laqib ibn sabira wa Bali fil istinshaqi illa an takuna sa'iman ka kai makura wajen shaƙa da fishi ruwa sai fa in kana azumi to kada ka kai makura in kana azumi don tsoron kada ya shiga makoshi na mutum to ai dama ana alaula ana sallah ana azumi ko don za a yi sallah ko za a yi alaula dole za a yi mai za a kurkura baki kuma za a eh, shekarwa a wato ainihin fice wannan hadisi na laqid tirmidhi da abu dawud da ahmad da ibnu abi shayba da ibnu majah da nasa'i suka rawaito shi da sanadi ingantacce abu na hudu al-mubasharatu wal qiblatu lis-sa'i runguma da kuma sumbata su ma sun halarta ga wani mai azumin sabata ana aisha ta radiyallahu anha hadisi ya tabbata daga aisha Allah shi kara yadda a gare ta annaha qalat cewa ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashiru wa huwa sa'im annabi alaihi salatu ya kasance yana sumbantan matansa alhali yana azumi haka yana rungumar su alhali yana azumi sai ta ce walakin na hoka na amlakakum da irbihi amma fashi ya fi ku eh, iya kame sha'awarsa wannan hadisin buhari da muslim suka rawaito shi wa yukrahu dhalika lishab amma makaruhi ne ga wanda yake eh, saurayi yayi wannan abin duna shaykh banda wanda yake tsoho faqad rawa ibn ibn al saboda abdullahi ɗan amr ibn al Allah shi ƙara masa yarda shi da babansa ya rawaito ƙala yana cewa kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance wata rana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja a shabbun sai wani saurayi ya zo fa ƙala ya ce ya rasulallah ya kai manzan Allah uqabbilu ana sa'id shin ya halatta in sumbanci matata alhali ina azumi qala la annabi ya ce masa a'a fa ja a shaykh sai wani babban mutum ya zo tsohu faƙala shi ma ya tambaya ya ce ukabbilu ana sa'in ya halatta in sumbanci matata alhali ina azumi Ƙala na'am annabi ya ce masa ya halatta kala sai abdullahi bin amr ya ce fa nazara ba'duna ila ba'd sai sashen mu suka kalli sashe mun ga annabi ya bayar da fatawa guda biyu a lokaci guda fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu inna shaykha yamliku nafsa ai shi wannan dattija yana iya kame kansa yanan duk wanda zai kame kansa in bukatar hakan yayi domin ya nuna soyayya wa matarsa babu laifi amma in dai hakan zai sa ya fitar da eh, mani ko kuma ya kai shi zuwa ga saduwa kun wadda zai kai shi hakan to shi haramun ne ya yi wannan ɗan wanda ko baya tsoron haka ko hakan ba zai masa tasiri ba to halalun ne idan ya yi in an ce abu halalun ne ba ana sha ka je ka gwada ba ne ko? Eh. to wannan hadisi na abdullahi ibn amar ahmad ya rawaito shi akwai ibn lahiya a ciki saboda haka sanadinsa yana da rauni amma dai yana da wata hanya da ta zo wajen tabarani wacce take masa shaida don haka yake zanto hadisi hasan abu na biyar tahlilu dami wa darbu al-ibri التي لا يقصد الإبر التي لا يقصد بها التغذية وجن جني أتوكي جني متم دومن أي تست هكذا أي متم اللورة allurar da ba a nufin ciyarwa da ita wannan shi ma ya halatta kamar da za mu zo mu bayani akan abubuwan da suke karya azumi Fa'ina innahu laysa min saboda wannan baya cikin abin da suke karya azumi a ƙiba jininka domin a aitar ko kuma a maka allura na rashin lafiya ba wanda zai ciyar da kai ba abu na shida alhijamatu ƙaho ya halarta ayi yi wannan kanat min jumlatil mufattirati thumma nusikhat da farko yin kaho ya kasance cikin abinda ke karya azumi sannan sai aka zo aka shafe wannan wa nabi sallallahu alaihi wa sallam fi'luha wa huwa sa'id ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kaho alhali yana azumi lima warada an ibn abbas radiyallahu anhuma saboda abin da ya zo daga abdullahi ɗan abbas allah shi kara yarda a gare su shi da babanta annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho alhali yana azumi wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi abu na bakwai zauqu ta'am dandana gishiri ko dandana abinci wa huwa muqayyad bi adami dukhul al-halq amma wannan an kayyade shi da kasancewarsa ba zai shiga makoshi ko makogoro ba lima warada ali ibn abbas radiyallahu anhuma saboda abin da yazo daga abdullahi dan abbas Allah shi kara musu yarda yana cewa la ba ta an yazuqa al-khalla aw shai shaya ma lam yadkhul halqahu babu laifi mutum ya dandane al ko wani abu matakar ba zai shiga makoshinsa ba wa huwa sa'im alhali yana azumi wannan imam al-bukhari ya kawo shi mu'allakan sannan ibn abi shaiba da bai haƙi sun kawo shi da cikakken sanadinsa abu na takwas alkuhlu wal qatratu wa min ma yadkhulu al ayn saka tozali ko dogon magani a ido ko makamantan haka abin ke shiga cikin ido ma'ana tozali da kuma magani na ciwon ido da mutum zai taga a ido wannan shi ma halalun ne hadhihi al-umur la tufattir wadannan abubuwan ba ta karya azumi sawa'un wajada ta'amahu fi halqihi am lam yajid daidai ke ya ji ɗanɗanansa a makoshinsa ko bai ji ba wannan shine abinda wa hadha ma rajjahahu shaykhul islam fi risalatihi an-nafi'a haqiqatu siyam wannan shine abinda shaykhul islam ibn taymiya ya rinjayar a cikin yar karamar risalarsa wato karamin littafin sa mai amfani wanda yake ikira haqiqatu siyam haqiqanin azumi wa tilmizuhu ibn al-qasim ibn qayyim al-jawziyya fi kitabihi zad al-ma'ad shine abinda almajirin ibn taymiya wato ibn qayyim al-jawziyya shi ma yarin jar a cikin littafin sa mai kima mai suna zad al-ma'ad wa qala al-imam al-bukhari fi sahihihi haka imam al-bukhari ya faɗa a cikin littafin sa صحيح البخاري ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا يشي أنس ابن مالك دا الحسن البصري دا إبراهيم النخعي دكان سوادا نن باسا جنن أكويوني مثلا قولي في قبي أزمي إذن يسك توزلي أبنا ترى صب الماء البارد على الرأس والاغتسال فرارا أروان سني أكي دما يوم وانكا da ruwan sanyi halalun ne ga mai azumi qala al-bukhari fi imam al-bukhari yana cewa a cikin littafin sa babu ikhtisal as-sa'im babu halaccin mai azumi yayi wanka wa balla ibn umara radiyallahu anhuma thawban fa alqahu alayhi wa huwa sa'im ibn umar radiyallahu anhuma Allah shi kara da gare su da shi da babansa ya ji kariga sai يا سكري جان بجنسة ويجيب أشياء بجنسة وهو صائم أنا أزمي واتو يا هكا دنيا قنصة مسني أجنسة كنا ودخل الشعبي الحمام وهو صائم الشعبي إيه لقد تكن من يمع لمن تابعي شما ياشي الحمام جدا وانكا كنا ألوكا شن أنا أزمي أنا يدي يا وانكا وقال الحسن الحسن البصري أنا شوى لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم babu laifi da wato ainihin kurkura baki da ruwa hakanan da yin wanka don mutum ya ji sanyi a jikinsa a lokacin da yake azumi wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya subbu ma'a ala ra'sihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zuba ruwa a kansa wa huwa sa'im yana mai azumi yana yin haka min al'atash saboda ishi au min al-harri ko kuma saboda rana wannan hadisin abu dawud da ahmad suka rawaito shi da sanadi wanda yake mai inganci a waɗannan su ne abubuwa da suka kawo cewa ya halatta ga mai azumi yayi za mu tsaya nan akwai tambaya amsa sallallahu wasallam ala muhammadin wa alihi wasallam na'am وعليكم السلام ورحمة الله